muna tare da Muhammad Gudaji Kazaure kamar a baya mun tattauna kan halin da ake ciki na wannan binciken kudi na stamp duty to akwai wata sabuwa da ta ullo bayan nan wato ma'ana wai an an menene ba a rabu da bukar ba an haifi habu kenan na ji masu iya magana mamur guda Gudaji zaure me faru ne ka ce akwai wani abu da ya faru to eh alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ira da aminci su kara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ina kira ne da gaggawa ga masu faɗa aji da kuma jami'an tsaro da kuma al'ummar Najeriya da su san abin da ake ciki wannan kuɗi da muke zargi muka ambata Kudade ne da ake karɓa na al'umma da ake su a bankuna da kuma kudade da ake karɓa na stamp duty su ne kuɗaɗen nan shekara da shekaru suka taru suka kai trillions of naira kamar yadda na faɗa wanda sun isa a biya bashin da ake bin najeriya a kuma yi gudanar da gwamnati ba tare da an ci bashi ba sannan bayan an gudanar da gwamnati sannan haɗin ɗan rage rara da za a iya ƙara foreign reserve namu a ƙara wani abu kuma muna iya kawo dala mu sa subsidy a kanta a karya dala domin ya zamanto an saida wa 'yan kasuwa ita sun kawo kaya cikin sauƙi yadda komai zai yi sauƙi kafin nan kafin a ce mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sauka a ce komai ya sauka ƙasa ta samu sauƙin rayuwa kuma kudaden al'umma an yi musu amfani da su sun ga ranarsu sai ga shi yau dinnan litinin babban banki na cbn bayan shi gwamna yana daga can ƙasar waje kamar yadda mu muke gani ya gudu bai dawo ba ya ba da umarni a hayar wasu 'yan ididdiga odita oditoci masu ƙididdiga su je su yi bincike na stamp duty kamfanonin nan da aka ce za a aka ɗauka su ne wasu kamfanoni guda hudu waɗanda a halin yanzu sun tafi Legas suna can suna ƙoƙarin su fara aiki daga yau. Wato mana dai bankin ya fara ɗaukar matakan cewa bari a fara binciken wannan al'amari. Banki ya dauki dai haya. Central Bank sun dauki haya wani kamfani KPMG da PwC da Deloitte, Deloitte da wani East, East, East and Young. Wannan kamfanoni guda hudu na masu bincike auditauci central bank ta ɗauke su za ta biya su wai su je su binciki stamp duty to yanzu ta ya za a yi kai da ake binciken ka? kuma wai kai ne za ka ɗauki mutane ka biya su su je su bincike ka ba za ka bari jami'an tsaro su yi bincike ba saboda haka ina kira da jami'an tsaro na farin kaya da suke wannan bincike da su gaggawa su kama waɗannan mutane su dakatar da su babu yadda za a yi ana bincike santara bank ta tura mutane domin abin da na sani so ake yi a je a shiga kwamfutoci an haɗa baki da ƙwararru a goge duk abin da wannan hada-hada ta kuɗi a ɓoye asalin abin da kenan sai a zo a yaƙe mu a ce ƙarya muke a je a duba duk sun goge saboda haka ina kira da jami'an tsaro da su dakatar da su kada a je a goge abin da ke da gaskiya abin da muka faɗa domin mutane suna ɗauka abin wasa wannan abin ya fi ƙarfin wasa ba magana ce ta wasa ba magana ce ta bai kamata ɗan Najeriya ya yunwa ba bai kamata ɗan Najeriya ya rasa aikin yi ba bai kamata ɗan Najeriya ya tafi yana sata yana iskanci ba bai kamata ɗan Najeriya ya rasa titi ya rasa ruwa ya rasa wuta ya rasa tsaro ya rasa gida ya rasa abinci ba wannan maƙudan kuɗin za a inganta rayuwar Najeriya da su tsawon shekaru wasu mutane sun karkatar da su gwamnati an waye gari ba ta da kuɗin da za ta yi albashin ma'aikata ba wai ta yi aiki ko ta titi ko ta jirgin ƙasa ko ta gyara airport ko ta wani abu ba a'a gwamnati albashin ma'aikatan federal gamman daga kan jami'an tsaro sojoji jami'an far duk wani ma'aikaci da yake aiki karkashin gwamnatin tarayya albashin da za a biya na shekara ta 2023 din nan kashi 70 bashi za a ci a ce har Najeriya ta kai lalacewar da ba ta da kuɗin da za ta rayu ta inganta rayuwar al'umma a'a albashi na ma'aikata sai ta ci bashi kuma bashin ƙarshen ta kuɗinta ne ake rantawa wa gwamnati idan ka duba ka je ka duba BQ din tsakanin gwamnati tana da kusan kashi 50 da wani abu Lagos tana da kashi 10 sha wani abu kashi 74 da digo wajen shida na FMDQ na gwamnati ne wanda daga nan ake ba gwamnati bashi ana ɗauka kuɗin gwamnati ana rantawa gwamnati Yawwa, Muhammad ji ka zaune mu koma kan waɗannan eh, kamfanoni na ƙwararru ɗin nan da ka ba da labari su hudu. Shin wannan ma daga bincike ne irin na sirri aka samu wannan labarin? Gashi nan sun an yau a cikin ka duba cikin social media CBN ta saki labarin cewa ta ɗauki ƙwararru kamfanoni guda hudu za su je su ƙididdiga stamp duty. Aikin da a yanzu haka banda kwamitinmu da shugaban ƙasa ya ya bamu wanda aka dakatar da mu ta ƙarfi da yaji ake so sai an tsaye da mu an hana mu aikin da za mu yi waɗanda shi kansa mai girma shi kansa ministan shari'a malami kwamitin nashi ya ɗauki ƙwararru domin su yi bincike su ma santara bank ta dakatar da su ta hana su je ta hana bankuna su nuna musu sirrin ta hana NIPS su nuna musu sirrin so su kansu ƙwararrun da shi kansa mai girma shi ministan shari'a ɗin ya tura suna can a legas an hana su su sirrin kwamfuta su shiga su ga sirrin bankuna da wannan NIPS ɗin domin kan su faɗi gaskiya hmm. so su da kansu sun kira ni sun ce mun ashe dai abun nan gaskiya ne gashi mu ma da aka ɗauka an dakatar da mu sun hana mu mu bincike su sai sai tantara bank ta ce wai ita za ta kawo wanda zai bincike ta da kanta ka duba baka gani saboda an rena Najeriya wai tantara bank ce za ta dauki wanda zai bincike ta wato ya zama kamar binciken na cikin gida ne kenan kawai bincike ne kawai ta dauka za ta biya domin a biya mata bukata a fito a ce wannan kuɗin da muka faɗa ƙarya muke su ɓoye su goggoge su faɗi ƙarya yasa ina kira da yan Najeriya su ga abin da ake ciki maganar nan ba ta wasa bace kada a ga ina ta magana ina ta magana ina ta magana abun da zai haifar nan gaba Najeriya ce take so ta lalace ta rushe a zo a rasa kasa biyan albashi a kasa kuɗi su daina yawo a zo yunwa ta kama mutane wanda zaka je ka ce taimaka min da naira ɗari biyar dubu ɗaya in ci abinci ba da ita babu kashi suna yawo yunwa ta kama mutane su fara shiga gidajen attajirai ana bin kasuwanni ana balle shaguna ana cin abinci ana bin attajirai ana tare motoci manya a tsakiyar titi abin da za a ake neman a tafi da shi kenan mutanen Najeriya kuna dauka ana dauka abun nan da wasa ina magana ana ganin kamar wasa nake yi so Muhammad Kudaji dai wannan ya nuna waɗannan kamfanoni guda hudu ba ku da su ba kuma kuna so a dau mataki a kansu. Muna kira da jami'an farin farin kaya da gaggawa su kama wannan kamfanoni in suka ce za su za su shiga. Ya ana bincike gwamnati tana ta sa shugaban kasa ya sa jami'an tsaro su binciki wannan wurin. Sannan wai a ce an dakata ana so a dakatar da binciken nan wai su su kawo wasu su za su yi musu bincike sannan su fito a gaya wa duniya ga abin da aka yi. So abu ne ake so a yi a lullube a fito a faɗi ƙarya a ƙaryata mu a ce ƙarya muke yi tunda an dakatar da kowa kada ya je ya ga sirrin ya gaya wa bankuna kada wanda ya bar kada bankuna su bari a shiga a ga sirrinsu sun faɗa wa NIPS kada su bar kowa ya je ya ga sirrinsu shi santara bank ya kafa dokoki sun kukkulla account sun kafa dokoki kada wani ya je ya ga sirrinsu sun kawo ya kawo wasu mutane ya ɗauko su domin su je su bincike ya biya su su zo su faɗa wa 'yan Najeriya ƙarya wannan shine abin da ake shirin yi mutane muna magana suna ganin kamar muna da wani interest ne me interest ina ni me nake nema a duniya cikawa da imani nake nema ba ni da wata damuwa ni so abin da muke hange rayuwar al'umma talakawa da suke wahala wanda suke kasa cin abinci wanda suke cikin asibiti magani na kagararsu wanda suke rayuwa cikin kunci bayan Allah ta ya za a yi mu muna cikin gwamnati muna iya ci muna iya sha muna iya dan muna iya sutura ba za mu dinga hangen mutane da suke shan wahala ba miliyoyi a Najeriya wani mutum shi kadai ya fi Najeriya kuɗi ya ɗebe dukiyar Najeriya gaba ɗaya ko muna magana an yi shiru kowa an bani ni ni kadai nake magana an bani ni ni kadai nake magana din Najeriya ba za a fito a yaki ba a fada lalle lalle wannan mutumin abban mu da a bamu mu dama mu shiga mu binciki wannan gurin da muke da muka ce akwai kamar yadda nake faɗa muku cikin kwana kwanakin aiki goma idan muka access da news da CBN za mu fito da trillion ɗari a biya bashin da ake bin Najeriya gaba daya mu budget a gudanar da gwamnati babu bashi a biya bashin da ke bin Najeriya a kawo dala a karyar da ita talaka ya sai abinci cikin sauki shinkafar nan da ta tafi dubu talatin zuwa dubu arba'in ta dawo dubu shida dubu bakwai talaka ya siya ya ce ƙoshi masu albashi albashinsu ya ishe su riƙe iyalinsu amma a banni ni ni kaɗai ina ta magana ina ta magana mutane sun ɗauka wasa ake yi maganar wasa da maganar dariya ba maganar dariya wacce yanzu ake magana ake ta gaskiya na fito na sadaukar da rayuwa ta ne domin in kwato wa 'yan Najeriya 'yancinsu. Amma mamu guda jike ma ba wa ka fara yin ƙasa goyo ba ne. Ba na fara yin ƙasa abin yana damuna ne saboda kowa ya yi shiru. Na ga malamai na Allah suna hudu ba suna addu'a suna cewa lallai a kula a kuma duba magana ta. Ina gani a kafafa malamai suna ta magana amma ya kamata masu faɗa a ji manyan ƙasan nan wanda suke da 'ya'ya kuma ƴaƴansu na da ƴaƴa da jikoki suke tunanin Najeriya ta ɗore ta gyaru a samu sassaucin rayuwa wannan abubuwan da aka taho da a samu sauki kamar yadda yanzu saukin yake dan samuwa laifuffukan suke dan raguwa abubu kashe mutanen yake raguwa a dawo ma a daina kwata-kwata kuma a daina yunwa yunwa ce da talauci ya kawo laifuffukan nan sannan ana neman a kuntatawa mutane yanzu mutanen Najeriya kuna kallo za a ce mutumin ƙauye da baya da banki baya da wutar lantarki baya da titi baya da ruwan sha kasuwarsa ta ƙauye da yake kasuwanci a ce kuɗin da yake hada-hada da su sai ya kawo birni kuma in ya kawo birni ba za a canja mai su a bashi takardar kuɗi ba sai dai ya ajiye su a banki ya koma da takarda a hannunsa mutumin da ya saba ya je ya saya ya saida ya ci riba a ƙauye babu wuta babu babu a ce an hana shi da hada kuɗi sannan a ƙarshe ina so in faɗa wa 'yan Najeriya ƙarya santara bank take yi da ta ce ta sabunta kuɗi ƙarya ake yi to me yasa fenti aka yi wa kuɗi ba sabunta kuɗi aka yi ba sannan an cire trillions na kuɗi an canja mata fenti ai printer ne ni duk wanda ya san ne ya san ina da printing press wannan fentin kuɗin a printing press ina ma zan iya yi un zan iya yin ma wanda kalarsa in an goga ba za ta fedin ba ya je an canza kalar kuɗi an yi wa kuɗi fenti a trillions sannan an buga 'yan kaɗan kuɗin da aka kashe wajen bugawa ko rabinsa ba a buga ba har yanzu bankuna babu bankin da aka kai miliyan ɗari na sababbin kuɗi duka najeriya in akwai bankin ɗin da aka kai miliyan ɗari a dunkule aka kai ta a GT Bank a Kano ko a Jigawa ko a Abuja ko a Sokoto ko a Bauchi aka kai miliyan 100 sababbin kuɗi cikin wannan bankin a faɗa mani so in Najeriya su fahimci cewar kuɗin ma ba a buga su wadatattu ba an cinye kuɗin shi yasa ba su wadata ba aka ce a daina ba da su akan kanta a banki sai dai ka tafi ATM kuma ATM sai aka ce ba za ka ɗeba abin da ya wuce dubu hamsin ko dubu talatin ko dubu ɗari ba a rana a sati gaba ɗaya ba za ka ɗauki abin da ya wuce dubu ɗari biyar ba so saboda babu kuɗin ba a buga su ba ƙarya ake yi an cinye kuɗin trillions of naira aka kashe amma bai fi miliyan ɗari biyar aka buga ba bai fi biliyan an ka bibiya ko rabin trillion ba a buga ba amma an kashe trillions of naira so yan Najeriya su sani kuɗin ma ƙarya ne babu wadata su ba a buga su ba in kuma an buga su dan me za a ce wa mutane ba za a ba su kashi ba in sun je kankanta da za su ɗeba kuɗin su su tafi su kasuwanci a'a dai ka tafi ATM ka ɗauki ƙididdigaggu a rana so ta ina za a rayu ya kamata wannan abun mutane su yunƙuro, ƙungiyoyi da matasa da ƙungiyoyin ma'aikata da ƙungiyoyin ƙwatar 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyin makarantu ɗalibai da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyi na 'yan fansho da ƙungiyoyi na duka da sojoji da ƙungiyoyin mata ta ko'ina ya kamata a fito a faɗawa santara bank kar ta hana mutane ɗaukar kuɗi a bari yadda yake da tunda da yadda aka ce ka'ida dubu ɗari biyar a rana ga individu ga mutum kamfani miliyan biyar ai kaga economy bai tsaya ba ba a samu matsala ba to amma dan yanzu za a ce dubu ɗari biyar ɗin nan an maida ta sati miliyan biyar an maida ta sati wanda yake kasuwancin dubu ɗari biyar miliyan ɗaya a rana ba zai yi ba kenan an hana shi haka ake gwamnati wani mutum ya ɗeba kuɗi saboda shi yana jin daɗi ba da yunwa ba ya da kishirwa yana can yana sayan jirage yana ta sayan gidaje da kadarori da abubuwa yana ta rayuwarsa yana kyauta yana daga wa mutane kafa ya sa ya maida mutum miliyoniya cikin awa daya so shi ba ya da asara ya bar talakawa suna shan wahala kuma yan Najeriya suna kallo an banni ina ta magana ina sadaukar da rayuwata akan a taimaki al'umma mutane ba za su fito ba su ai magana har sai talaka ya, ya je karshe duka wani mai walwala da mai jin daɗi an, an tare shi sannan a fara cewa ai da mu honorable gudaji ya faɗa shekara biyu ko uku da ta wuce na fito na ce kada a ba mutumin nan dama a karo na biyu yayi na farko lalle mai girma shugaban kasa ya ce mai ya gode a sallame shi a kawo wani mutum wanda zai iya zai rusa economic din Najeriya 180 ya iske dala naira 180 ya iske dala yau dala ana kai ta tafi 700 da wani abu so abin da zaka saya naira ɗari da tamanin ya koma naira ɗari takwas dubu ɗaya albashi bai ƙaru ba ma'aikacin da zai ɗauki dubu hamsin albashinsa ya je ya sai shinkafa dubu takwas dubu bakwai ya yi cefane ya sai kayan abinci dubu ashirin da wani abu sun shi a wata yau shinkafa kaɗai zai saye ta dubu talatin da biyar da shida har dubu arba'in dubu goma za ta rage a canjin albashinsa ya na zai rayu so rayuwar ta canja mutane kun yi shiru kuna kallo yan Najeriya haka za mu tafi so ya kamata lalle lalle a yi magana ayi kira ga gwamnati a kira da mai girma shugaban kasa wannan abun fa abu ne ake so ayi yi wa talaka illa nan da dan wani lokaci kaɗan a yi boran da za a zo a ga bakin jinin shugaban kasa kuma duk wannan abun da ake shugaban kasa ake sawa baƙin jini dan talaka ya ƙara ƙinsa. saboda yana da intention din sai ya kada wannan gwamnatin ta karkashin kasa sai ya kada wannan gwamnatin yana taimakawa kuma abokan adawa abin da ke faruwa yanzu fa kenan a Najeriya sai an tunzura mutane sun kada gwamnati saboda yunwa da talauci an kwace musu kuɗi an kai banki sun koma kasuwannin ƙauye babu kuɗi so kowace kasuwa ta ƙauye nan gaba yanzu dai a rufe ta duka kasuwannin ƙauye nan dai a rufe su ka dubi mai aduwa kusa da babu kaso da tafi a nan yankin daura inda shugaban kasa ya fito babu kaso da kai mai aduwa a mai aduwa zaka iske mutumin Niger mutumin nijar ya zo ya yi kawo jakuna ya kawo raƙuma ya kawo eh, shanu ya kawo awaki da ya sai da kuɗin shi a naira ya tafi ya canja kuɗin shi da farin takarda haka shi ma wanda zai siya ɗan Najeriya ya je ya siyo ya bada da kuɗi lakadan mutanen kawai kuɗi suka sani a ba su kuɗi su bada da kaya bayan za ka je wannan bakin boda alhaji nasiru a ce mutum sai ya kawo sai ya sai an ya mika saniya ko ya mika raƙumi a kara mai kwamfuta didit a ce da shi an biya ka mutumin kawai ba zai da wannan ba so fitina ake so a kawo a Najeriya ya kamata a sani duk waɗannan shirye-shirye dai ba su da wata man ba za su haifar da alheri ba za su haifar da alheri a yanzu ba kasashen da suka yi aka yi kasashen da suke yin cashless din wanda suke ba sa mu'amala da kuɗi su Finland ne a Europe gaba ɗayan su ba su kai jama'an Lagos ba ba su kai Kano ba duka kasashen guda uku ka haɗa kasashen guda uku ba su kai yawan mutanen Kano ba waɗanda suke wannan cashless policy din ya za ka yi cashless policy a Najeriya da muke da miliyan ɗari kusan biyu da hamsin ko ɗari uku don saboda masu miliyan goma miliyan biyar sun yi. Muhammad guda jika zaure insha Allah sai wani ko gyara ko wani abu da muke fata na alheri ya faru. Wannan kusa shugaban ƙasa ya gani mutum ne mai adalci zai yi maganin abun da wuri a dakatar da wannan abu a ba mutane dama 'yan kasuwa mutanen ƙauye kuɗinka ne na halak ka zo ka canja a baka kuɗinka ka tafi kai hada-hada ka ta kasuwanci idan ana zargin mutane jami'an tsaro an sa su a banki duk wanda ya zo zai canja kuɗin shi za a tambaye ka me sana'arka sana'a ta kaza ga gurin da nake sana'a ga abokan sana'a ta ko ina yake a garinsu akwai ss sun san shi an san kowa a cikin najeriya kowace lokacin ganmu akwai jami'an tsaro na farin kaya akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai mai unguwa akwai dagaci akwai kowa saboda haka duk mutumin da ya zo da kuɗi za a yi mai shaida ya canja kuɗin shi ɗan kasuwa ne wannan shine abin da ya kamata a yi amma ba mutanen mu 'yan kasuwa da ke ƙauyuka suke ƙauyuka a karya su a hana su kuɗi ba a ce sun kawo banki yanzu kamar ni a masarauta ta taka zaure roni babu banki gwiwa babu banki 'yan kwashi babu banki mutumin 'yan kwashi da roni da gwiwa sai ya zo ka zaure yake ganin banki akwai kasuwa a roni akwai kasuwanni a gwiwa akwai kasuwanni a 'yan kwashi akwai firji ma duk babu banki mutumin da ke firji in ka je za ka ɗirki ana cinikayyar miliyan hamsin a rana iya dabbobi kaɗai sai a sai da na miliyan hamsin ba illa in babban sallah ta matso a kasuwan nan to ta ya za ka yi yanzu mutum ya je babu kuɗi da me zai je sai dabbai da me zai saida da me zai saida saboda haka a duba wannan lamari zalunci ne ake so a da talaka a cuci 'yan Najeriya kuma dole sai na faɗa wallahi Muhammad ji ka zaure mun gode kwarai Allah ya saka da alheri Assalamu alaikum Allah ya sa a gani amin